Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Juma'a goma ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. Rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami a sassan Ukraine a jiya Alhamis. Lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla shida yayin da dabban wasu mutanen suka kasance babu wutar lantarki. Shugaban Amurka Joe Biden zai gana da shugaban kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen a yau Juma'a a fadar White House don tattaunawa akan yiwuwar sanya wa China takunkumi. A jiya Alhamis Amurka ta sanar da sanya karin takunkumi akan mutane da wasu kamfanoni da ke da alaka da Iran. To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa wasu 'yan ta'adda sun hallaka mutane akalla 26 a jihar Barnin Najeriya. Kai eh to dama ai ba an ce wai an gama da su ne gaba ɗaya ba akwai lokacin da za su ɗan yi motsi don a san cewa suna nan amma dai ala halin da muna da tabbacin cewa an ci karfin su ba kankani ba. za mu sake kawo muku ra'ayoyin 'yan najeriya mazauna nijar kan batun ɗage zaben gwamnonin jihohin najeriya da sauran abubuwa masu alaƙa kamar kowane asibahin ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya wanda isa lawan ikara ke gabatarwa akwai mu kuma da nasihar juma'a kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami a sassan Ukraine a jiya Alhamis. Lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla shida yayin da dubban mutane suka kasance babu wutar lantarki. Wannan dai su ne hare-hare mafi girma da aka kai wa Ukraine cikin makonni uku. Yayin da sojojin Ukraine ɗin suka ce sun harbo makamai masu linzami 34 daga cikin 81 da Rasha ta harba. Kasa da adadin da ta saba harbowa da kuma wasu jiragen sama marasa matuki guda hudu ƙirar iran an ji jiniyar gargadin hari ta sama a cikin dare a wasu yankunan ukraine ciki har da yammacin ƙasar nesa da fagagen daga da ke yankunan gabashin ƙasar gwamnan yankin lviv ya ce mutane biyar aka kashe a lokacin da wani makami mai linzami ya fada akan wani wuri da jama'a ke zama a yankin nipro kuma jami'ai sun ce hare-haren rasha sun yi sanadiyar mutuwar mutum daya tare da jikata wasu su biyu Shugaban Amurka Joe Biden zai gana da shugaban kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen a yau Juma'a a fadar White House don tattaunawa a kan yiwuwar sanya wa China takunkumi a daidai lokacin da ake fargabar Beijing na shirin turawa rasha makamai da kuma takaicin da kasashen turai ke nunawa game da shirin washington na tallafawa kamfanonin amurka a ƙarƙashin wata doka ta rage hauhawar farashin kayayyaki biden da von der leyen za su kuma tattauna akan haɗin gwiwa amurka da eu don yakan matsalar sauyin yanayi ta hanyar ba da fifiko akan amfani da hanyoyi ko fasaha mara illa ga muhalli a cewar sakatariyar yada labaran fadar white house karen jean pierre a cikin wata sanarwa Wannan zaman dai shine na baya-baya a cikin jerin tattaunawa da manyan jami'an diflomasiyya da shugabannin kasashen turai don samawa Ukraine taimako wajen kare kanta shekara ɗaya bayan mamayar Rasha. Haka kuma Biden ya gana da shugaban Jamus Olaf Scholz a Washington a makon da ya gabata. A jiya Alhamis Amurka ta sanar da sanya ƙarin takunkumi akan wasu mutane da kamfanoni da ke da alaƙa da Iran da kuma abin da ta kira haramtacciyar hanyar hada-hadar banki da ake amfani da ita wajen ɓadda sawu. amurka ta ce ta sanya takunkumin ne akan wasu kamfanoni 39 da ke da alaka da wasu masana'antu da ke aiki kamar banki da suka taimaka wajen ɓoye hada-hadar kuɗi tsakanin kamfanonin iran da aka sanya wa takunkumi da masu sayan kayayyakinsu daga ƙetare kamar sinadaran man fetur da aka sarrafa a iran ɗin. ma'aikatar baitul malal amurka ta ce kamfanonin kama daga hong kong zuwa haɗaɗɗiyar daular larabawa ta uae sun bullo da wata gagarumar dabara ta hada-hadar kuɗi kamar banki wacce ke ba da kariya ga kamfanonin iran da aka sanya wa takunkumi don ɓoye cinikin kasuwancin sinadaran man fetur da abokan cinikayyarsu na ƙasashen waje to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Borno Najeriya inda wasu 'yan ta'adda da ake kyautata zaton au 'yan Boko Haram ne au 'yan Isuwaf suka kashe mutane akalla 26 a ƙananan hukumomi biyu na jihar Haruna Dauda gare ka. wasu da ake zaton 'ya'yan kungiyar boko haram ne ko ba ta kaci sun halaka mutane 26 a kananan hukumomi daban-daban a jihar borno da ke shirya arewa maso gabacin najeriya waɗannan hare-hare da ya aiku a ranar laraba da ta gabata wanda kwamishinan 'yan sandan jihar abdu umar ya tabbatar wa muryar amurka yana mai cewa waɗannan mahara sun ga hari garin magumeri inda suka kokarin farma wata tawargar 'yan sanda da ake kira crack team da kuma suka kwace motar 'yan sandan wanda daga bisani ta samu nasarar kwato wannan mota sannan suka harbe ɗan sanda wanda Allah ya masa wa'adi an riga da an kawo gawarsa zuwa garin Maiduguri ya ce akwai kuma wasu masunta guda 25 da aka kashe a karamar hukumar Dikko da ke jihar Borno wannan ma ake zaton 'ya'yan gungiyar Boko Haram ne ko Iso ba takaici. Eh, an yi yes jiya boko haram sun je magudari sun yi attacking a uh, yan crack team eh. a location a location nasu okay ya illa da nan ba aka yi repelling sun an yi harba harbe bullet bullet ya sami instructor din mu aka yi mutu okay eh an kaga mu tana asibiti okay mu sun tafi da motar mu sun tafi da motar mu kuma mun bi su amma an da sojoji an yi recovery motar okay hmm. eh, akwai kuma wani incident da aka ce a Dikwa adikowa mu sun kai boko haram sun kashe mutum 25 eh. masu kamun kifi ok 25 ne ko 25 nodu 29 na gasa 29 da eh. tara tara sun ji ciwo eh, hudu da suna ganin suna asibiti a duk yanzu ok undergoing treatment ana zaton cewa yayan kungiyar boko haram ko iswa ta kashe mutane fiye da dubu arba'in game da daga majalisar ɗinkin duniya ta nuna to koya mutane ke kallon irin wannan hare-haren ganin cewa an so mu samun sauƙin lamarin sunana tijjani usman bello a nan maiduguri eh to dama ai ba an ce wai an gama da su ne gaba ɗaya ba akwai lokacin da za su ɗan yi motsi a san don a san cewa suna nan amma dai ala ayi halin da mun san cewa muna da tabbacin cewa an ci karfin su ba kankani ba a cikin kashi ɗari an cinye tamanin da biyar saura su yan kaɗan ne yan kaɗan ɗin ne su ne suke ɗan hana mutane su kune su hana walwalan mutane da sauransu to amma kuma shi ɗin ma muna fatan Allah ya so Allah zai kawo ƙarshen su ta yadda babu babu wani abin da zai sake faruwa irin wannan da ya faru a baya. Sunana Audu Abba Kurama. Yanda ga suke farmata masu kamun kifi wanda suke kauyuka kamar fada da fada da suke tsakanin su ne sai wasu su alamun cewa haushi da suke ji a junan su ba su samu mutane ba koko ba su samu abin da suke so ba. So koko suna da matsala tsakanin shugabancin wancan kungiya da wannan kungiyan shi yake kawo fada tsakanin su kuma idan har jami'an tsaro za su yi wannan amfani da daman su shiga inda suke na tabbatar da cewa za su sunana malam gaskiya abu da yake faruwa har yanzu jami'an tsaro ba sa fita su yi patrol suna zaune a mazauni su ba wani karamar hukuma da yake cikin jihar borno wanda ba kai soja an aje ba amma da inda sojoji na suna zaune an ba bakin titi ba ba inda za su kwa kasa za su yi tafiya inda ya ga kilomita uku zuwa biyar ba zai yi ba kana zaune sai mutum gai da Haruna ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Maryam da kashi na biyu na labaran duniya. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da kudirin kasafin kudin shekarar 2024 na dala tiriliyan 6.8 yana mai nema a fito da sabbin manufofi da sanya ƙarin haraji a kan kamfanoni da masu hannu da shuni amma nan take 'yan adawa daga jam'iyyar republican suka ce kudirin ba zai samu karbuwa ba daga majalisar tarayya biden ɗan jam'iyyar democrat da ke wa'adinsa na farko a fadar white house kuma yana sa ran sake tsayawa takara a shekara mai zuwa ya buƙaci a ƙara samar da kuɗaɗe don daƙile tasirin china a fannin tattalin arziki da na soja da ware kuɗi masu tsoka don fannin kiwon lafiya ga amurkawa manya da ƙanana da fannin ilimi da kuma ɗaukar ƙarin ma'aikata a hukumar kare muhalli ta ƙasar fidda kasafin kuɗin dai na zuwa ne a daidai lokacin da amurka ke shirin fuskantar muhawara game da yadda za a ƙara yawan bashin da gwamnati za ta iya karɓa wato ya wuce dala tiriliyan 31.4 an yi harbe-harbe a cikin wani gini da 'yan cocin jehovah's witness suke amfani da shi a birnin hamburg da ke arewacin jamus a yammacin jiya alhamis kuma mutane da yawa sun mutu wasu kuma sun jakkata a cewar 'yan sanda an yi harbe-harben ne a gundumar gross borstel mai nisa 'yan kilomitoci daga tsakiyar birnin na biyu mafi girma a jamus Mun dai san cewa mutane da yawa sun mutu a nan, wasu da yawa kuma sun jakkata. An kai su asibitoci a cewar Holga veheran kakakin rundunar 'yan sandan yankin. Sai dai ya ce ba shi da wani bayani akan munin raunin da mutanen suka ji. To gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda za mu sake kawo maku ra'ayoyin 'yan Najeriya game da ɗage zaben gwamnonin jihohin Najeriya da wasu abubuwa masu alaƙa. Daga Difa ga Abubakar Isa da rahoton. Ra'ayoyi dai sun sha bamban tsakanin 'yan gudun hijirar na tarayyar Najeriya da ke a jiha Difa ta jamhuriyar Nijar game da wannan matakin na hukumar zaben Najeriya INEC. A yayin da wasu 'yan gudun hijirar ke kalubalantar wannan matakin wasu kuma na cewa haduwa ce ta zo daidai da zama. Sunana Zainab Yusuf. Gaskiya wannan daga zaben da INEC ta yi ya ba mu ji daɗin ɗaga zaben nan da ta yi ba. Sabida tari wasu gujirunsu da suka tafi da shi ma ya kare wani ma ba zai iya tsaya ba saboda bacin rai in ya tsaya zai ga guzurin zai kare zai jiwo ya dawo kaga an yi ba a yi ba wanda ƙuri'insu ake so a samu sunana ali anacha gaskiya ni ya mini haka nan saboda dole muna so mu ta mu je mu yi zabe amma akwai wasu matsaloli na ina gani ya sha gaban mu wanda da kare za mu je mu yi zabe amma da aka karasa sati dan za mu samu cikakken lokaci da za mu je mu yi bot ma wanda muke so gaskiya ƙarin lokaci da aka yi wannan abun gaskiya ni dai ban ji daɗin shi ba maganan Allah da annabi saboda gani nake kamar wata kulla kulla ne ake neman shirya a yi akan abun akwai wanda suka tafi ni yanzu kaga sad ne ma ga tana a bayana wanda har mun shirya za mu fara tafiya zaben sai aka ce an dakatar gaskiya ni dai sati na sama ma abun ma yan tare min ma baran jama'a na ma baran je da su ba saboda wancan karo ma da na je ni ban ji daɗi ba inda nake so kimanin dai yan gudun hijirar tarayyar Najeriya da ke jihar ta Difa dubu sittin ne ake sa ran za su je kasar su ta asali domin gudanar da wannan zaben na gwamnoni da na yan majalisar jiha duk da cewa da yawa daga cikin su sun nuna rashin jin daɗin su game da dage zaben sai dai a cewar daya daga cikin shugabannin kungiyoyin 'yan gudun hijirar mai suna Mele Ali bai kamata wannan matakin ya shafi yancin 'yan gudun hijirar ba na gudanar da zabe kamar yadda doka ta tana tanada musu. Kowa yana shirye-shiryen zai tafi zabe kwasan muka je da safe an daga zaben kuma ba wanda yake zaton ma za a daga zaben. Da dai abu ne ake yi zaman lafiya ake so a inganta abu. Kuma ina kira ga 'yan uwanmu wanda mu da muke 'yan gudun hijira da muke zaune a garin Difa da muke shirye-shiryen za mu tafi wasu wasu mu ma sun fita amma ba daɗi fi sabilillahi wasu mu ma akwai wanda suka je jiya wasu yau za su je wasu gobe za su je to mu daure mu danne zuciyar mu shine yancin mu zabe shine yancin mu idan baka yi zabe ba baka da bakin magana mu daure mu fita sha takwas ga wata mu inda ake zaben nan mu je mu yi zabe lafiya mu dawo lafiya mu shine burin mu tuni da yan gudun hijirar na tarayyar Najeriya da ke a jihar Difa kimanin dubu ashirin a cikin dubu sattin da ke a jihar suka isa kasar ta Najeriya domin gudanar da zaben na gwamnoni da na 'yan majalisun jiha. Abubakar Isa sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa haifa a jamhuriyar Nijar. To a gaida Abakar kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. Ni wannan ya tuna min da abin da ya faru a shekara ta dubu biyu ina gwamna kuma yana tsoratar da ni. Abin da ya faru ba abin jin daɗi ba ne. Dubban mutane muka yi asara. tsohon gwamnan jihar kaduna har so biyu sanata ahmad muhammad makarfi kenan game da saka sakar siyasar addinin da ya ce idan ba a ba hankali ba za ta iya haifar da barazanar tsaro su kuwa masana da masu ratsaki game da zabukan da suka gudana a nigeria gaya wa duniya suke irin abubuwan da suka gani game da na'urar tantance masu zaɓe da aka kirkiro abin da muka ce shine idan aka yi zaɓe wannan sakamakon kuma zaɓe za ta yi aikawa cikin saba ɗinta ba ce muka ana zaɓe a dinga kuma ganin sakamako a can ba inda ba dan an tauna jagoran ta ba yanda abun ya tada jeji ya wuya waɗansu suka harzuka suka fita da Allah kaɗai ya san abin da ke iya faruwa. To kome masana da 'yan ƙasa ke cewa game da ɗage zaben da hukumar zaben tare Najeriya ta yi bayan tashi daga wani taro? Ɗaɗɗage zaɓe da sauransu da ake yi wanda ya zama kusan yana kokari ya zama ruwan dare ga duniya. Wannan abin yana nuna cewa har yanzu hukumar zaɓe ta ta gama dabo-dabo tana tatata. Bai zo mana akan muna tsammanin haka ba sai dai ba abin mamaki ba ne kawai kuma allah ya sa abubuwan da suka kasa na tana-tana su iya kammala su cikin wannan lokaci. Waɗannan faso mun ta muka taɓo cikin tarin muryar da za mu kawo muku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke bambare gaskiya baro-baro. Shiri na ɗari da takwas cikin jerin shashiryan manuniyan da ke tinkaho da masu sauraro. Mai yiwuwa tinkahon kuma amma da dokokin zaben da 'yan masa suka kirkiro a wannan karan ne yasa aka ji daga cikin 'yan masa jan tare na jan da ya kara lashe zaɓe sanata Barau Jibrin na jihar Kanawa na jawo hankalin 'yan Najeriya cewa zaben nan fa ya gudana cikin tsafta a wannan karo. Zaɓe alhamdulillah tun da wannan zaben an shigo da wani tsari na ci gaba wanda da can ba a san da shi ba inda hana magudi kuma aka yi zaɓe a bisa tsarin adalci da kuma gaskiya duk da cewar dan eh, adam da abin da ake masa sai ya yi wani korafi akan abin da ya gudana wannan kuma tsari ne dan adam amma abin da ake bukata kullum shine idan aka yi zaɓe Allah bai ba mutum ba sai ya lungu gardara ce to haka Allah ya so mutum yana ganin akwai an saba tsarin doka sai je wani amma mu da muka dokar nan mun ga iya gani na dai an tafiyar da haka zaben nan a bisa yadda muka tsara dokar zaɓe. Dokar zaben nan kun amince da yadda za a miƙa sakamakon zaɓe ta hanyar na'ura mai aiki da kwakwalwa? Abin da muka ce shi ne idan aka yi zaɓe wannan sakamakon kuma zaɓe za ta yi aikawa cikin saba ɗanta. Ba ce muka ana zaɓe a dinga kuma ganin sakamako a can ba. Ba abin da muka ce ba kenan. To wani kira za ka yi ma wayannan shugabanni kowannen sai ya shiga kotu. Atiku ya je kotu, Obi ya je kotu, shi ma kanshi yanzu Bola Tinubu ya je kotu. hutu shi ah, ya je shi ma abubuwan da su da atiku da obi suke nema shi ma ya je to yi kariya ce ya je dai kare kasa ka ake yi tun bayan kammala zaben shugaban kasa da yan masa yakin neman zaɓe a jihar Kaduna ya koma harkar hayyakewa juna game da maganar bambance-bambancen addinin da ake ganin ana ta faman dire daru daro daro tsohon gwamnan jihar Kaduna Sobi a jere sanata Ahmad Mama Makarfi ya ce irin zarge-zargen da malaman addini ke yi wa juna akan siyasa fana da ban tsoro ni wannan ya tuna min da abin da ya faru a shekara ta dubu biyu ina gwamna kuma yana tsorata da ni a lokacin nan malaman addinan dukansu da nan musulmi da na krista ana ta kaiwa komo ana ta zargin juna ana ta wannan ya fito ya zaga-zaga yau gobe wannan ya fito ya aka bata dangantaka tsakani aka kai makura abin da ya faru ba abin jin daɗi ba ne dubban mutane muka yi asara to abin da ke tsoratar da ni inda zakewa na malaman addinanmu a kan siyasa kuma abin bacin rai a cikin harkan shine daga wasu jihohi ma shigo mana ake mutanen nan ba su tsaya jihansu suna yin abin da suke yi a nan jihar kaduna ba wasu ma suna cewa suna tausaya mana ba su je jihohinsu sun tausaya ma mutanensu ba da ake ta gallaza ma talaka an yi haka an zo an tausaya shi mutane ba sa jin tsoron allah su kuma 'yan siyasan duka bangarorin ba ta dangantaka ne da zamantakewa kuma sakamakonsa ba alheri ba ne mutane su zaɓe bisa abin da suka sani ya kuɗin makaranta yake ana tallafa musu wajen noma ya tsaro yake waɗannan abubuwa ne muhimmai. Game da maganar cece ku ce da cikikuyar cunar juna a kan zaben shugaban kasa a Najeriya kuwa ɗaya daga cikin lauyoyin Najeriya barista mai nasarar Kogo Ibrahim Umar ne ya ce ya zama wajibi dai a rinka tabbatar da an yi amfani da dokokin da 'yan majalisa suka kirkiro. Sashe na ɗari da goma sha hudu zuwa na ɗari da ashirin da tara na dokar zaɓe ta ƙasa ta yi jadawalin duk laifuffuka waɗanda suka shafi dokar zaɓe to ya kamata a rika hukunta mutane ba wai mutane su zo suna irin waɗannan abubuwa ba a rika kyale su domin inda ba dan an sa an tauna goron tako ba yanda abun ya tada jeji ya wuya waɗansu suka harzuka suka fita to da Allah kaɗai ya san abin da ke iya faruwa wanda kuma demokradiyya ce wadda take idanun duk duniya sun turo wakilansu ana kallon mu kin ga sashe na 21 da 23 da 24 na tsarin mulkin Najeriya wanda ya dora wajibci ga mu kare martaba ƙasa mu neman mata suna mai kyau kin ga damun barar da wannan dama din to yanzu doka ta amince da wannan sakamako da ake ta ba shugaban hukumar zaɓe zaɓe duk abin da aka riga aka kai ga an furta shi shikenan ya zama shine sahihin sakamakon zaɓe da jama'a suka jefa saura kuma duk wani wanda yake yana adawa ko kuma neman wani gyara ko canji akan wannan abu da aka furta to zaɓin shi ɗaya ne ya je kotu yana da dama a hurumi na sashe na shida da talatin da shida da sashe na ɗari biyu da talatin zuwa na ɗari uku da hudu na tsarin mulkin najeriya ya kalubanci abin tun daga mataki na farko har zuwa kotun allah ya isa maganar mulki na zaben gwamnoni a najeriya Najeriya daga ranar 11 zuwa ranar 18 ga wannan wata na Maris fa ta sa wasu 'yan Najeriya sun fara ciwon bakin da da yawa suke cewa a gaskiyar magana hukumar zaben tarayyar Najeriya ta riga ta makaru. Sai dai kuma masani a harkokin shari'a barista Muhammad Ibrahim Zaria ya zazzage dalilan da yake ganin hukumar zaben ta ɗage zaben gwamnonin da suke ganin ai ya riga ya gangaro. Wannan abin ya ta'allaka game da uh, umarnin kotu ne da ta bada cewar a riƙe nan abubuwa kar a taɓa har sai an gama tatse bayanan da ke ke ciki na abin da ya shafi zaben shugaban kasa da aka yi sun roƙi kotu ta ba da cewar a ba su dama na farko su inspecting din dukkan abubuwan da aka yi amfani da shi na zaben nan wanda ya hada hada wannan na'ura na bibas wanda ke tantance jama'a kuma shi wannan na'ura ya kunshi dukkan adadin kowane mutum ne da aka tantance su a kowane mazaba da suna kukan cewa akwai obabotun wato an yi ringizan ƙuri'a to haka ne za su dubo su danganta shi da abin da ke ƙasa da kuma abin da ke cikin na'ura so wannan umarnin kotu ne game da yawan ɗaɗɗage zaɓe da sauransu da ake yi wanda ya zama kusan yana kokari ya zama ruwan dare ga duniya wannan abin yana nuna cewa har yanzu hukumar zaɓe ta ta gama dabo dabo tana tatata akan yadda harkokin tafi da zaɓe sai dai abin sai an rinka a hankali kuma muna fatan nan gaba idan aka ci gaba da kawo ingantattun dokoki da za su rinka ci gaba da inganta harkan zaben nan muna fatan wannan abin zai zama tarihi a nan gaba insha Allah. ma dai dan takarar gwamna a jam'iyyar adawa ta SDP a jihar Sokotawa sanata Abubakar Umar Gadan da ya ga gada gadar ɗage wannan zaɓe bule na cewa ya kamata dai hukumar zaɓe ta yi amfani da wannan dama wajen ganin ta doke dukkanin tasgaru. Yau mun maraita da bayanin cewa an ɗaga zaɓen mu zuwa wani sati insha Allahu. Ba mu yi mamakin ganin haka ba saboda alubalanci kala-kala da ke kotu akan lalurin zaɓe. Sai dai bai zo mana akan muna tsammanin haka ba sai dai ba abin mamaki ba ne kawai kuma allah ya sa abubuwan da suka kasa na tana su iya kammala su cikin wannan lokaci saboda firajar zaɓe tana da yawa amma dai da a yi abubuwa ba a yi shiri ba ya lalace to da ya fi kyau a yi shiri iya batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa su bi a hankali domin kwanakin su fa ƙara ƙarewa suke saboda dama kujerun da suka rike kujeru ne da ake kiransa kayan aro. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki tamanin ne ga dukkanin masu muzuran matse mu dafin iko su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin sun dafe domin dama wasu da waɗannan mukamai ne suke ta faman doro. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kukan ji a cikin wannan shiri na manuniyan da bata mana kwauro. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. a gaishe ka yanzu kuma lokaci ne na sauraren nasihar Juma'a. Sunana Abdullahi Muhammad, la'ibin limamin masallacin Ashano, karaman hukumar yau Al'umma abin da ake so da musulmi da wanda ba musulmi ba kowa ya ji tsoron Allah ya mai da zuciyarsa ga Allah. Don ɗan adam mai hankali ne ba dabba ba ne. saboda haka wanda Allah wanda ya cuci kansa a dan adam ya gode wa Allah ya ci gaba da gudanar da abin da addininsa ya umurce shi da shi in ma ba shi da addinin ya yi ta kokarin gudanar cewa Allah ya ba shi hankali shi dan adam ne don Allah yana son son dan adam ba karamin so ba ya kiyaye jinin mutum gaba ɗaya kiyaye mutuncin mutum gaba ɗaya to zaɓe kowa ya nusa hankalinsa ga Allah wanda Allah ya so ya ɗora a kan wani matsayi dole ne an ɗora shi idan mutum ya samu mutum kan matsayi to ya gode wa Allah ya roki Allah ya taimaki wannan wanda Allah ya ɗora a kan wannan matsayi. ai ta yi masu addu'a ana roƙon Allah ya ba mu adali masu gudanar da zaɓe su masu sa tsoron Allah a zukatunsu banda zaɓen neman abin duniya a zaɓi don a samu zaman adalci a rayuwar duniya shine mafita kawai. kowa da kowa ya ci gaba da addu'a Allah ya bamu zaman lafiya kuma ya sanya tsoron Allah a zuciyarsa kuma kowane addini ma mutum yake kai ko ba shi da addini ya yi ta roƙon Allah ya zaunar da eh, wannan kasar lafiya ba ma kasar mu kadai ba duniya ga baki ɗaya abinda ake bukata a rayuwar ɗan adam kenan. Matasa a duniyar gizo yawo suke tamkar a cikin hazo. su shiga kowane lungu da sako domin sanin me duniya ke ciki. Ga wayannan da suka gani a hannunsu wata duniya ce Allah ya kawo musu wanda ba a taɓa kawo musu mutane da aka yi a wannan dama ba. To amma idan ka ɗauki wayannan ka zama kawai abin da za ka riƙa kai dariya ka tare da kana sanin menene amfanin wannan abin zuwa gare ka ba. To lallai ka ga kana saurayi amma baka zauna cikin zamanin ka ba. Shi dai yanar gizo yana da advantage da kuma disadvantage. Yawanci dai advantage in shi ya fi yawa gaskiya. Social media ya taimaka mu saboda business ina bani da shago. So social media dai nan ne shago na ne nake zuwa saka duka ga hotunan kayayyaki na dan ne mutane za su gani su ce ga wanda suke so su zaba dan gaskiya inda baya na gizo ni da ban sani zan yi business ba ilmantarwa nishadantarwa fadakarwa kayatarwa gogewa da kuma ƙara dankon zumunci tsakanin juna na daga cikin abubuwan da matasa ke amfana da su daga duniyar gizo ku kasance tare da ni shamsiya hamza ibrahim cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan sashen hausa na muryar amurka domin sanin yadda duniyar gizo take da ma yadda za ka iya mai da ita a takamanka. To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaici. Rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami a sassan Ukraine a jiya Alhamis, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla shida, yayin da dabban mutane suka kasance babu wutar lantarki. Wannan dai su ne hare-hare mafi girma da aka kai wa Ukraine cikin makonni uku. yayin da sojojin ukraine ɗin suka ce sun harbo makamai masu linzami 34 daga cikin 81 da rasha ta harba ƙasa da adadin da suka saba harbowa da kuma wasu jiragen sama marasa matuƙi guda hudu ƙirar iran shugaban amurka joe biden zai gana da shugaban kungiyar tarayyar turai ursula von der leyen a yau juma'a a fadar white house don tattaunawa a kan yiwuwar sanya wa china takunkumi a daidai lokacin da ake fargabar beijing na shirin turawa rasha makamai da kuma takaicin da kasashen turai ke nunawa game da shirin washington da tallafawa kamfanonin amurka a ƙarƙashin wata doka ta rage hauhawar farashin kayayyaki. A jiya Alhamis Amurka ta sanar da sanya ƙarin takunkumi a kan wasu mutane da kamfanoni da ke da alaƙa da Iran da kuma abin da ta kira haramtacciyar hanyar hada-hadar banki da ake amfani da ita wajen ɓadda sawu. amurka ta ce ta sanya takunkumin ne akan wasu kamfanoni 39 da ke da alaka da wasu masana'antu da ke aiki kamar banki da suka taimaka wajen ɓoye hada-hadar kuɗi tsakanin kamfanonin iran da aka sanya wa takunkumi da masu sayan kayayyakinsu daga ƙetare kamar sinadaran man fetur da aka sarrafa a iran to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda wadda ta taya na gabatar da shirin da producer mu dadi bulawi da kuma injiniyan mu na yanzu kal ni ibrahim ka almasi garba ke muku fatan alheri wassalam